malamai sun tabbatar da cewa dukkanin mai mulkin da baya neman shawarar malamai masana game da al'amuran da ke tasowa to azalu an mulki sai a cire shi daga mulkin shi tsarki ya tabbata ga Allah wannan magana tana nan a cikin tafsirin kurtubi a ƙarƙashin wannan aya ta Ali Imran me kake tunani a yau matakin farko masu mulkin masu mai da malaman addini gidadawa mataki na biyu su kuma malaman sun mai da kansu yaran masu mulki don haka so da dama ko da neman shawarar aka ce za a yi a wurin shi shi yana son ya dubi menene zai faɗi wanda mai mulkin zai ji daɗi ba wai zai dubi menene ya dace ba to sa'an nan kuma yana daga cikin tsarin neman shawara idan mai mulki zai nemi shawara wurin malami zai taka ne ya je gidan shi ko kuma ya je masallacin shi ya same shi ba wai kai mai mulki kana zaune a kaduna ko habuja wai sai ka aika wa malami wai ya zo wai ya zo wai ya baka shawara wannan iskancin jama'a bai wuce wata uku ba ko watanni hudu zuwa biyar tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar nan wai ya sa abu gomin waya wai in zo na ce in zo ya ce e ni yaron ka ne sai ce ko ba shak albani ba ne na ce albani ne na zariya na ce ni yaron ka ne ka ce in zo wani satifiket kake da shi ya kai ka wannan kujerar wadda kake jin ban da ita shekara ka nawa a duniya da kake jin har ya cancanta kai dinnan ka aiko mini in zo abin ya bani mamaki jama'a in zo a kan me sai na ce mishi look tsakanina da ku in ni mai laifi ne ku aiko a kama na amma ni ba mai laifi ba a'a shi an naɗo shi ne sa wani ba kano ne ba ƙauye wani ba ƙauye wajen bicina ba ƙauye ai shi an naɗo shi ne sabon kwamishinan 'yan sanda shi ne yake so malamai su zo su ba shawara na ce ni ba kanin ubanka ba ne wannan abin ya ɗaure mishi kai ya ce a ah, abin akwai reni jama'a shine na aka turo ɗan sanda ya zo da takarda da Allah ga muhimmancin abin ga muhimmancin abin na ce shawara a cikin mulkin bature sayanta ake consultation shawara kuɗi muke biya a koya mana karatu to in ana neman shawara a biyan kuɗi za a biya mu kuma a tsoron ba ka ɗauke mu yin iska mu je ofis ɗinka so malamai ku kare mutuncinku kada wani mai mulki wai ya ce a tara ku a arewa house wai zai zo ku ba shi shawara a da gaske yana neman shawara ya bi kowane malami gidan shi ɗaya bayan ɗaya ka karanta sayarwa alamin nubala ka ji yadda hulafa'u suke yi gida gida suke bin malamai ɗaya bayan ɗaya to amma a daidai lokacin da ni na ɗauki wannan matsayin malaman jihar kaduna su sun tafi ofis ɗin shi sun taru shikenan me zai ga bambanci so malamai idan ku ba ku kare mutuncin kanku ba in kuka yadda ku gidadawa ne kuma kuke nufin wai zuwa ofishin kwamishinan 'yan sanda ko zuwa ofishin shugaban kasa ko zuwa ofishin gwamna daraja ce to ka zama ba gidaje ka zama ba ƙauye shin baka ofis ɗin aka yi zuwa za ka yi ka zauna minti talatin awa ɗaya kawai fa a ɗauki mirinda a baka an sanya cctv kamera an sanya kyamara tana kallon ku ga wani yana kurban murinda tana zuba ta gemun shi tana gangara a rawanin shi abin da suke muku kenan wallahi al'azimi jama'a mun zauna da wani gwamna ba da dadewa ba ya ce lokacin da yake gwamna a jihar shi ya ce haka ya ta ganin su kuma amma fa ya fara magana ne da cewa hayye mulkin shi ya gama gashi ya yi shari'a wai bai taba ganina ba na ce ba ni da bukatar ka ne ka yi shari'a ba ni kaiwa ba ka yi shari'a ko baka yi shari'a ba ni a wuri duk ɗaya ne ba ni kaiwa ba so da haka ba zan zama ɗan kiɗan ka na jiyo kawai na ji ana kaɗa gen shari'a in ɗibi jiki in tafi ba shikenan daga ƙarshe kuma suka waye gari suka zama yaran shi sai a dafa musu shinkafa da taliya a zuba musu a falo shikenan sai a zauna a sanya kyamara nan ya koma gefe guda shi da kwamishinonin shi suna kallon su su ne musu dariya a nan ƙasar aka yi haka malaman musulunci wace shawara za ta yi kima akan haka don haka a bika gidanka a nemi shawararka menene kake gani kuma idan za ka ba da shawara ka a ɗauke ka ɗan iska ka ba da shawara da fatar baki ba a ba bature shawara da baki a rubuto maka officially ana neman shawarwarinka akan kaza da kaza don haka gwamna zai zo gidanka ranar kaza da kaza ka ba da wannan shawara sannan ka miƙa a rubuce kuma a faɗa a rubuta maka number file ɗin da aka saka ta a ciki a gidan gwamnati for reference purpose kar su mai da ku gidadawa kar su mai da ku gidadawa malamai ku tashi kanku ya waye kar ku sake su mai da ku gidadawa domin duk wannan jinayar da ta same mu a ƙasar ta same mu ne ta hanyar su ne wa malaman wayo sun mai da su 'yan ƙauye na haka ya aiko yaron shi yana so a algata malam za a bi girma gwamna ya ce za a kai ka wurin shi rana kaza za ka ba shawara ka ce gwamna ya ce eh da gaske yana son shawara eh ya rubuto yana son shawara fara da haka in ya rubuto sai ka ce shikenan ranar kaza ya zo nan gidan za mu zauna in ya zo kamar habance shi da irin gwargwadon halinka abin da kake ci gidanka ka dafa mishi irin shi kar ka dora a kanka kar ka kallafa a kanka kamar habance shi ya zo ya zauna a kafa kamera kar ka sake a yi off kamera kar ka sake a yi off record they are very dangerous suna da mugun hadari in kai ba gidaje ne dan arabiya to kanka ya waye mai yiwa wani sharrin suka haɗo maka ana zuwa a kafa kamera ko da ta hanset ce in da kana ganin kamera sai an je gidan rediyo sai an ji a'a yanzu kowa yana da kamera a zo a danna kamera. duk tattaunawar da ake a ɗauka sannan takaddin shawarar da za ka gabatar ka gabatar a zo a ainihin aje su sannan ka sa ido me zai biyo ba ba kwanakin ba baka ji hirata da muryar america ba da na ce ina ba da shawara duk wani ma wanda zai ba gwamnatin najeriya shawara ya rike shawarar shi kai bata ba su amfani da shawara su mai da koyon iska ne kawai ko kun fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka kun dai ji maganganu قال حدثني الحسن ابن علي الحلواني